الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu ta'ala bisa ga rahama da falala ce ya arzuta mu haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadith an-nawawi rahimahullah ta'ala darasin mu na yau shine darasi na 88 darasi na 88 muna shari na 150 daidai shari 150 daidai fakarar farko malam muhammad ya ce wa har yi ko an sharɗanta Allah ya kuna alƙatilu wanda ya kisa kai ya zama min usulil maktuli daga cikin asallai daga cikin tushen wanda aka kashe a wulayen sha ko ko ba a ba sharaɗin in mutum ya kashe mutum a kashe shi shin in ya zama ba shi ne asalin wanda ya kashe ba in wanda ya kisa shi ne asalin wanda an kashe ba za a kashe asali ba saboda reshe ko ku a ko da asali ya kashe reshe sai a kashe asalin ba amsa a ba'du a ilmi wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun ci ho haƙiƙa yadda al'amari yake yushtaratu an shartanta Allah ya koda al-qatilu kan ya kisa ya kasance min usulil maqtuli daga cikin asalin wanda shi aka kashe wal usulu afallai hum sune al-ab uba mahaifi wal ummu da mahaifiya uwa wal da kaka na miji. da na wajen uba da na wajen uwa waljaddatu da kaka mace ta wajen uba da ta wajen uwa amma shi ba a da abin da ya kama da haka wa su waɗannan malamai sun ce la wani walidun bi waladin ba za a kashe mahaifi ba don ya kashe ɗansa wasu dallo bi hadisin au bi hadisi suka hujja da hadisin la yuqtalu walidu bi waladi ba a kashe mahaifi don ya kashe ɗansa wanda hadisi ne da turmizi ya rawaito hadisi na dubu ɗaya ɗari hudu haka ibnu Mata ya ruwaito shi hadisi na dubu biyu da ɗari shida da sittin da biyu haka ya zo a cikin sahihul jami hadisi na dubu bakwai da ɗari bakwai da arba'in da tara kuma hadisin sahihi ne al-imamu al-albani rahimahullah ya inganta shi saboda haka suka ɗauka ba a kashe uba don ya kashe ɗan wannan ita ce hujja ta farko hujja ta karance wa bi ta'lilin da kuma hujja ta a hankalce qalu suka ce la'annal walida dan shi mahaifi huwa al-aslu shine tushe shine mafari fi wujudil walad ga samun da fala ya ku bai dace ba fala ya ku bai cancanta ba an ya kuna waladu a ya kasance sababan shine mafari fi idanihi ga rasar da uban saboda shi uban shine mafarin ɗaya shigo duniya to ya za a yi shi ko ɗaya zama mafarin ba ya duniya shi ya mafarin zuwarka kai kai mafarin tafiyarsa wannan a harkar cikin. fakala babu halin wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce haza laisa bi shar wannan ba ba ne. wa annahu haqiqa yuqtalu walidu ana kashe mahaifi bil waladi saboda ya kashe ɗansa idza alimna in dai muka tabbatar da annahu qatalahu lalle uban ya kashe dan amdan da gangan ba da kuskure ba wasu bello masu wannan fatawa ta a kashe ɗa a bayan ya kashe ɗa sun kafa hujja bi umumin hadisi da gamewar hadisi an nafsu bin nafsi rai da rai wannan amun العام تو بعد حقيقي دي سيد حجة سيد دليل <clears throat> وهو قوله تعالى دكما دم يفتح الله نجمة وكتبنا عليهم من وجبتا أكن يهودا فيها أتكن التوراه annan nafsa hakika akan yi kisan rayuwa bin nafsi saboda ta kashe wata rayuwa idan wani ya kashe wani to hukunci a zata dan mai da kisa wannan ya zo a cikin addaura kuma ya zo a cikin alqur'ani suratul ma'ida aya ta 45 wa ajabu suka mayar da amfa. Ana abin an adillatil na, daga dalilan waɗancan na farko da sun ce ba a kashe ubarin ya kashe ɗanai faƙaro suka ce alhadisu ba'ibun suwa wajen ku hadisin nan ba'ibi kuma haka yake wasu malamai sun ce ba'ibi amma dai bincike mafi rinjaye hadisi ingantacce ne amma duk da haka akwai malaman da suke ganin wasu dalilai na rashin inganci wala yumkinu an yuqawma an-nusus al-muhkama bai yuwa wannan hadisi ya ci karo da ko ya kokawa da nassi tabbatacce addalla mai dalili ala an-nafs bin nafs akan kisan rai don ya kashe wata to wannan malamai hukuncin da suka yi tsaye a kai ne idan dai uba da gangan ya kashe ɗa to za a yi hukuncin kisa suka rinjayar da wannan hadisin na annafsu bin nafsi da kuma ayar wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs bisa ga wancan hadisi da ba dukkanin malamai kakar suka ce ya inganta ba akwai masu ra'ayin bai inganta ba to a wannan hadisi an nafsu bin nafs ba wani malami da ce bai inganta ba don shi wayar Buhari da Muslim amma wancan ana samun wasu su ce bai inganta ba to hujjar da babu shakka cikinta ta yi hujjar da adda shakka cikinta shi wacce hadisin da ba a kashe mahaifi ya kashe ɗanai akwai shakka ciki don wani sun inganta shi ko sun ce bai inganta ba amma hadisin annabta bin nafta akwai shakka ciki la Da bale ayar wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs hal fiha shakkun ma fiha shakkun abada to ana gama hujjar da adda dan wani kaikai da hujjar da aka tatta ba ta da wani suka don haka su a wurinsu waɗannan su ne hujjojin a kashe uba ya kashe ɗa wa amma alilu amma hujja ta hankali cewa uba shi ya kawo ka duniya bai yi ɗa ya zama farin ita ta duniya fatta alilu alilun wannan hujja ta hankali ita kanta ba ta da laya ita kanta tana da ramni wata zalik bayanin wannan ramin nata annal walida mahaifi Idan aka qatala walada in ya kashe ɗansa thumma qutila sannan aka kashe mahaifin bihi saboda ya kashe ɗa falaysa alwaladu huwa sababu fi idani a wannan hukunci ɗa bai zama shine mafarin kashe uban ba ba shi ne mafarin rafar da shi ba ba shi ne mafarin fitar da shi duniya ba bal sadaku a abinda an mafarin fitar uban daga duniya fi idanihi ga arafa shi fi'il wa'adi al-qatil aikin da ya shi da kai aikin da ya yi shi hissai duniya ba ta ne hissai ba ba kuma aikin da ya yi na kisan ɗan wannan aikin shi ya fi duniya ba ainihin ɗan ya fi duniya ba. Wahon na fi jana a ala na kenan shi ya kashe kai ne da kai ne ba ɗa ne ya kashe shi ba. Shi ya hidda kai ne da kai ne da duniya ba ɗa ne ya hishe shi ba. Wa hada alƙawli wa raja wannan zance shi ne marin jayi. Liƙun wata dalili ne saboda ƙarfin dalili ne. bil umumati saboda nassoshi da suke sun gami alati da karnaha malamai ce waɗanda muka ambata shine annafsu bin nafs da wakatatna alaihim fiha annan nafsa bin nafs wada anna hada saboda wannan min ashaddi qati'atir rahim shina cikin mafi tsananin katsa zumunta ɗaya kashe uba ne yana da cikin babban aikin yanke zumunta yanke zumunta kuma Allah ya haramta ta kuma ya faɗi azaba mai tsanani game da ita bal ma malamai suna cewa cikin ƙur'ani, ba wanda Allah ya la'ana ko in ba da yake zumunta ba duk da Allah ya la'ana ba har ko gudana aka la'ane su amma shi da yake zumunta Allah ya la'ana shi so biyu a سورة محمد Muhammad ko إذا ɗauko صوت farko والذين يقطعون ما أمر الله به أن يوقن ويصلون إلى الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار لهم اللعنة هذا ولين عقوك إن لا لعني لينكذ من دار ولينا في سورة محمد فعاصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك أولئك الذين لعنهم الله لعنهم الله كاكا وليجوا أن لا لعنهم يجبهم دا فكيف نعامل هذا القائد يا دام معاملة وانا ينكي يوم انت الظالم الظالم المؤتبي انت أبدا معاملة جيش بالرزق da tsaffafci wallili da kafafawa. irin wannan uba wanda ya fi hanyar yanke zumunta ya yi zalunci ya yi ta'addanci kuma sai mu ce ba a kashe shi mu'amalance shi da hanya ta sauki da hanya ta tafshi bancin shi ya kata zumunta ya yi zalunci ya yi ta'addanci ونقول سنة لا اتفاق عليه فضاء من بحر يما بيداتي ما فالصواب أبن الصواب زنشي ما في بيديتا أن الوالد لن يمعجي يقتل بولده أنا كشش إيه كشقاني سواء دكتي الذكر ما يتم لنجني كالأبي كما قبا يكشقا awar unsa ko mahaifiyar mace ce kal ummi kamar uwa da kashe ɗa ko ɗaya kauli mafi rinjaye a zartar musu hukuncin kisa matsawar kisan da gangan suka yi amma in ba da gangan ba ne to ba za a kashe su ba kamar kila mahaifi yana wasa ne faɗa sai ɗauki don wani abu ya ce shi sai a daina kashe shi kamar da malam mai risala ce ko cikin risala wa inna ma tukallafu diyatu ala adin yarmi innahu bi hadidatin fa yaqtulu ko mai risala ce da uba suna gona suna aiki to ya fita ta uban uban na rike da kwasa tana da wani abu ya mai kwasa sai ta buje kai ne sai ya mutu to nan ba a kashe sai dai a tsananta dai ga an diyya diyar ta zama mai tsanani mai nauyi maimakon a shi rakun ma ashirin ishirin mataki mataki daban-daban sai a shi rakun ma ishirin da biyar biyar masu mataki daban-daban mai tsada sai zama an tsananta mai bisa da akasin haka izan kenan in kisa ya zama na kuskure tsakanin uba da ɗa ba za a yi hukuncin kisa ya fi ga uba amma in ya zama na gangan da gangan to wannan abin da ya dacewa da tsarin shari'a da kame wannan nassoshinta a aiwatar mashi da kisa kama wade kulci ya A tsarin abu na uku a cikin wannan hadisi mimman su damo daga cikin wanda an ka halattar da jinin su bisa ga tsarin shari'ar musulunci akan hukuncin Allah bisa ga addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam at-tariku li dinihi wanda ya bar addini an rubutar wanda ya ridda dama a hadisin an wajen mutum uku da jinin ya halatta jinin mutum bai halatta sai da ɗayan abu wanda ya aure zina kaga lewadi ya shiga ciki ko kuma wanda ya kashe wani sai a kashe shi ko kuma wanda ya ridda yana cikin musulunci sai ya fita to musulunci bai tilasta sa ka shigo ciki ne amma abinda a tsarin musulunci in ka shigo ciki ne kan za ka yi to kifa sai ka ka shiga musulunci ka yi tambaya game da musulunci sai ka shiga bai zara a shiga a yadda ba dokar musulunci kisa ga wanda ya ce hijabi amma kuma bai ce da wanda bai shigo bai ce sai ya shigo la ikraha fi din al mufariq lil jama'a wanda ya da jama'a musulmi al murad bil jama'a abinda aka da jama'a nan ai jama'atul muslimin jama'a musulmi fal murtad yuqtal wanda ya ridda ana kashe shi ولكن هل تابو سيدي كاين أزرتم من هكونش انكسا زا أليني توبة قبل أن يدفت الكاتين أكشيشي في ذلك خلاف بين العلماء كما يدعو أن المسألة أخوي ساباني أكالم هذا منهم من قال daga cikin malamai akwai wanda ya ce la ta samu ba bal bi mujarrad an yathbuta kufr da kafirci da ya tabbata a kula an yathbuta ya tabbata kamar yadda mutane ka yi kan ciki ta ce wani ya faci manzo Allah sai a kawai a kashi musulunci bai dira haka kuma wani da gaske jahilci na kuma da wauta da son ba ba tsarin addini na ba. Yana kita ta ta ce wani ya faci manzon Allah kai da kace ba kunnan kuma ko ka ci hukuncin bai zarratuwa don kai da zaka shi ko sannan duk wanda suka taro wurin babu wanda Allah ya sa hukuncin ga hannu ne doka iya ita da zafin kishi kishi kuma in ya tsallake doka addini to babu ma addini da shi duk kishin da mutum zai na addini to kai ya wuce addini babban ma kishi ga addini ka tsaya inda addini ya tsaye ka shi a babban kishin addini yanzu duk inda addini ya tsaye ka nan za ka tsaya ko ka ka ketare iyakokin Allah amma kishin addini ya sa ka rage ka Allah to kaga ai kuma ba addini kai ba saboda a musulunci ba a ɗaukar doka ga hannu na ɗauke ku na jama'a kawai a ce ai bakin manzo Allah ta kawo da yayi a kama cewa dai aka u dai aka kishi wani bincike ya tabbatar ina aka tantance shaidun da sun kaji ya zage manzo Allah wat tantance su wat tabbatar sannan bancin ma an samu shaidu an tace an tabbatar wa Allah ta hukunta a hannu ne ko wani mutum da gito akan hanya da zartar a da musulunci bai zo da adam ba وقعوا don shi ma ke bi mujarridi an yasbuta kalma an yasbuta ma'anar da ya tabbata to ta wace hanya zai tabbata za a ce kake to an ce ma ba ta annabi sai ka fi jin zuci ka ce wa mai bi mujarridi an yasbuta kufra a ya zama ya tabbata lalle ya faɗi kafirci ko ya aikata aikin kafirci fa inna hu yuqtal to wannan za a kashe shi ya kawo nabi sallallahu alaihi wasallam man baddala dinuhu dinahu man baddala dinahu wanda ya canza addini ne shi ma ta addini yigo to kuskure na dinahu a daidai dina laysa dini man baddala dinahu wanda ya canza addini ne dina maqulun bihi ne mansub man baddala dinahu dinahu wanda canza addini ya faktulu ko kashe shi walam yazkur istitabatan annabi bai ambaci a ce shi tuba ba kawai da mutum ya rudda hukuncin kisa ba za a zara shi ba a fitowa to wane ka ka dawo cikin musulunci ko a kashe ka a kawai kisa kawai ba mu ga yanzu Allah ne ya tuba da ce ban ce dina baddala dinahu buhu wanda ce da addini ku nemi ya tuba sun maktuluhu sannan ya ki tuba wa kashe shi bai ce haka ba kawai man baddala dinahu faktuluhu kuma da ba faktuluhu mai nuna kuma da kusa ba ma wani shinkiri kamar da Mu'az da Jabal ya ko da aka aika shi Yaman ya zo sai cimma wani mutum ki wannan wa aka ce a wannan ya ridda ne yace to wallahi ko zama ba yi an kashe bai da gaske mu'azu bin jabal ne yake zama ai ne shi fada shugaba na ta ko gwamnan yaman ya ta ka zauna ta ina ko zama bai yi an kashe yake zauna sai da a kashe ko mu'azu bin jabal shi a farkin mallamai lahira ra alƙiyama duk mallaman duniya Allah ta tara su guda sai a kai mu'azu can nesa da su duk suna canje shi ko yana cin haka da su shi ne hadisi ne ingantacce annabi ya faɗa za a tadda mu'azu bin jabal tsakani da mallaman duniya da rata da kaza mai nisa za ka duk mallamin da aka taɓa yi duniya mu'azu bin jabal shi'ad gaba gani shi wa alamukum bil halali wal harami mu'azu bin jabal radiyallahu anhu ومنهم أقول لك كما لما يمن قال عند الجلسة تابع أن يليه توبة ثلاثة أيام قوانا إن كان ممن تقبل توبتهم إن شنا شكوا ودن آخر بالتوبة لأن المتسين دم صرفت بعضهم تقبل توبتهم وسؤال كرب التوبة وبعضهم لا تقبل وسؤال كرب التوبة suwa ne masu rikin da za a kafi tuba su ‘yan sun tuba ba za a zata musu hukuncin ridda ba na kisa suwa ne ko ba za a karfa ba ko kuma za a karfi tuban ko ba za a karfa bai za ka ne man ta kuma da taubatuhu in iya kasance daga cikin waɗanda ana iya karɓar tubansu fa inna na na tatibuhu to za mu nemi ya tuba salasa ayyamin kwana uku ainihin hadisu sai mu daure shi sai alƙali ya ce a kai shi gidan yari bancin ya ne ya tuba ya tsaya sai ce a kai shi gidan yari gobe in ya yi ko zai ce a zo da shi ya sake ce mai ka tuba in bai tuba sai a koma da shi gidan yari shi bi in ya yi ko to a zo da shi ka tuba in ya ki tuba sai a kashe in wanda sai an yi mai hakan za mu ji wani irin mai riddani har za a tsaya neman tuban shi in ma ya tuba ana amsa wani irin mai riƙe ne ba a haka tuba ne ko yanzu yanzu ya tuba wani kuma sai mu ce laka mukula kana da jinkiri a ayyatin na kwana uku kai na aslama in ya musulunta ma'ana ya koma cikin musulunci rafa'ana anhu al-qatala sai mu kauce mai kisa wa in muslim in bai ba qatallahu sai mu zartar mai hukuncin kisa wa sahihu abinda azance mai inganci fil istitabati ga neman tuba wanda ya ridda annaha tarji'u wannan dama tana komewa ila ijtihad al-hakim zuwa ga ijtihadi na alƙali فإن رأى إن القاضي يا بني من المصلحة يرى كم مصلحة استتابته أن يمير توبة استتابه سين يمير توبة وإلا إن القاضي ينا جنون ونم فيفا مصلحة أن يمير توبة فلا كي يفعل ما يتوبة لأموم قوله صلى الله عليه وسلم تقول بني وجه ورق منذ من بدل دينه kun gane ya rubuta shi daidai dinahu faqtuluhu wanda ya canza addini ne ko kashe shi wala annal istitaba saboda neman tuba ورد تازوني عن الصحابة رضي الصحابة رضي الله عنهم شنو راهم مسيرد عن هنا توبا فتواتي تصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يختلف mutum zuwa mutum wani ana iya jinkirta mai a nemi tuba ne har zuwa kwana uku wani kuma in ya da kai tsaye a zata mai hukuncin kisa ba jinkiri ba neman tuba faƙad ya kunu hadar rajulu wannan mutum yana iya kasancewa alkafiru kafiri ala ala na kufrahu wanda ya bayyana da kafirci ne wasta hakara yana izgili yana izgili da musulunci shina bayyana kafirci ne falayan da iri ne bai kamata an mataki ba mu tsaya neman ya tuba ba wa kada yakunu akhta kufrahu yana wa ya bayyana kafirci ne akhta kufrahu wa tada ila Allah kuma ya zama yana yadda ya tuba zuwa ga Allah wa ra'ayna minhu ma'abbata tauba kuma mun ga alamun son tuba gare shi Alamomi sun nuna da kaske yake ya zana ta da akan riddar da ya yi matuƙa wani kulle makalin makal kowane matsayi sha da magana ta dace da shi magana ta da ma'aunai akwai ita kanta maganar akwai wanda zai yi maganar akwai wanda za a hawa maganar akwai lokacin da za a yi maganar akwai wurin da za a yi maganar malam mai ta'alimi ya wani irin wannan ko la taghfulan sabab al-kalam wa waqtahu wal kayfa wal kam wal makan jami'a malam mai ta'alimi ya ce manta da bayan magana kayan ka yi magana ka tsaya ka tantance menene mafarin yin magana kayan ma ka yi magana bayan ka san mafarin yin ta sannan kuma ka tsaya kai tunanin da wace siga ya kamata ka yi ta bayan ka tantance sigar da za ka yi ta sannan ka tsaya ka san wane na za ka magana da shi bayan ka san koyar na ka lura da kuma lokaci da yanayi wannan yanayi ake cikin ruwan lokaci ne sannan wannan wuri na za ka magana sannan ya gwargwadon magana ya kamata ya kasance ta zama da jera ko ta zama mai tsawo ta zama da dauki ko ta zama da takshi sannan ka yi nazari menene amfanin ta yanzu ko an jima ko menene aka san haka ka hanka yi magana saboda magana ka hanka wadda ta kai adda ita in kan wadda ta ita adda kai ma'ana kai kake shugabancin magana ka hanka wadda ta amma in kai ta zo gabatin ka to ita ka shugaban da kai ba kai ka shugaban da ta ba mafhumun amma ka hanka wadda magana kai a shugaba in ka ga dama ka wadda in ka ga dama ka bari amma kai da ta hitar duk an ka jiya to yanzu ita ka tahiya da kai ba kai ka tahiya da ita ba sau da ka magana ta da hatsari manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin hadisi ya ce da yawa mutum ka magana kalima guda wanda za ta fita ta Allah sai zaton da kai haka nan a sanadiyar wannan maganar da ya sai Allah ya kada cikin jahannama sai ya yi nisan shekara saba'in tafiyar shekara saba'in cikin wutar jahannama to nan da wajen zama ne shekara saba'in ko ta yi minti saba'in ya yi taya mutum yi minti saba'in shi na taya kila yana kai ko dangira haka ko minti saba'in yana taya kasa eh tun shekara saba'in ko da ta tuwafa leƙe da kasa kai ta yadda za ta kai shekara saba'in bisa ga matsakaicin doki ba kafashe ba na sama duka ba matsakaici ba mafumin hmm. shekara saba'in kuma mutum yakan yi magana wacce zai samu yadda Allah a kanta magana ta yadda keruwa amma sai ya samu yadda Allah da bayyana sai yana samun irin gaba da maganar saboda haka magana ta da haka ta da muhimmanci kwarai mutum zai wata magana ya tsaya ya auna ta awo kuma ba na hankali zalla ba hada na shari'a to shine malam ce bali kulli maqamin maqal kowane wuri akwai magana da dace da shi mafhum yanzu irin masu wa'azin nan wurin ɗarmin harbe wurin suna wurin mi sai mutum ya zo wurin taron kawai an shi shirya wa'azi sai ya kama wa'azin mutuwa ya kama wa'azin wanda aka ɗiba ran mutum da wada aka yi mai wanka da aka samai wani da asashi kabari da wada za a tafsai da bala bala'iku za su tsaye ta a wurin ɗan armi ga ango ga ƴan uwa ne ga sauran mutane duk da an zo a sanye murna ana cikin wani ciki duk ya samu mutane su yi zo ko mushi yi zo ko ba uka ɗaya da a kura wurin taron ana abin suna wa'azin mutuwa da kullum makalin makalu na yare <laughs> su kaji to shi ne ma da kullum makalin makalu wa na cewa mu ta za a nemi ya tuba ba ana neman tuban mantu kuma da tobatu wanda ake kafa tuba dai isharatun nuni ne ila zuwa ga annal murtaddina ismani masu rittafin ka suka shi ismun tuqbalu tawbatuhum wani kason ana karɓar tuban wa ismun la tuqbal wani kason ba a karɓar tuban qala ahlul ilmi ma abuta ilimi suka ce man azmar riddatuhu duk wanda ridda ta yi girma kwarai ta yi muni fa innahu la tuqbalu tawbatuhu ba a karɓar tuba ne ya tuba ne ya litta ka muni da an sabballaha kamar ya zaki Allah aw sabba rasulu ko ya zaki manzon Allah aw sabba kitaba ko ya littafin Allah aw fa'ala ashya'a munkiratan ko ya aikata wasu ababuwa da suke abin ƙyama. azima masu girma fil ridda da ridda fa inna tawbatahu la tuqbal iri ne ba a taɓa tuba ne ومن ذلك na daga cikin wannan almunafik munafiki munafiki fa innahu la tuqbalu tawbatu ba karɓar tuba dai la'anna almunafiqa dan munafiki min al-asli na asali tun can asali ya kulu shi da ta inna wa muslim shi musulmi ne shi munafiki dama bai da musulunci kai boye kafirci Bala ta kubalu tawbato ba a karban tuba ne ba a karban tuba ne wa hadha alqawlu haka ne wa kila an ce inna tawbata hu maqbula su ba da zuciya a karban tuba ne ina ganin ne saboda lokaci ne ya kamata mu tsaya eh abin da ya kamata mu tashi ƙala ahalul ilmi in mun ka tashi ƙala ahalul ilmi sai mu tashi alhadisul khatib ashara bayan sallar yi dalfi da ko <laughs> insha Allah rana ta yau nawa ga wata nan? yau nawa ga wata goma ko rana ta yau sha bakwai kenan ko ya kamata mu tsaya nan daga sha bakwai sai nawa sai ishirin da wani abu kaga an mace ma lokacin azumi da haka insha Allah subhanahu wa ta'ala sati mai zuwa in Allah ya kaddata mun yi wannan karatu mun kai ƙarshe sai mu tashi hadisi na goma sha biyar bayan sallah insha Allah muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu albarka ga abin da muka karanta ya ba mu ikon aiki da shi subhanaka allahumma wa qabla zalika akwai mai tambaya yace wanda ya lewa ko ya yi zina a duniya amma ba a zartan mai hajjan Allah ba na bulala in saurayi ne ko cewa har a mutu in yayi aure ko na kashewa wajen lewafi a wawan ya arme ko bai arme ba to duka dai ba a yi hukuncin ba to ya ibadoji ne za su kasance ibadoji ne ya ci gaba da addini ba a bai hukunci ba ibadoji ne karɓaɓɓu ne duk da hukunci ne matacce a tsarin musulunci to amma ba a zartar da hukuncin ba mafhumun don haka ba zai bar sallah ba zai kai ta to ai shi kenan shi musulunci ya kashe shi don haka matsayin matacce shi ke matacce ko bai sallah za ka shi bai sallah in ya aka ga istihawza alaihi shayba fa an sahu zikrullah to wani ya san duk abin da aka yi ibada ya ci gaba da yi kuma ya ta tuba in ba a yi mai nan duniya ba yana yawa lahira Allah shi ta wanda zai yi shi mafhumin da yana cikin mashi'a Allah wanda ya mutu bai tuba ba ko ba a mai hukunci ba a cikin mashiyar Allah in Allah ya so ya yi mai in bai so ba ya mai azabar da ta cancance shi bisa ga hukunci da yake a fashi ajan daga baya saboda imani tambaya ta biyu ne a hukuncin maɗigo tsakanin mace da mace imamu malik yana ganin wanda sun kai arme mata sun sun kai maɗigo a ce wanda ba su yi arme ba ya musu bulaya ɗari ɗari ya kawo hujja da wani hadisi da bai inganta ba hmm. saboda haka gaba ɗaya malamai sun ittifaki akan cewa eh, shi ma dugo da haddi wanda Allah ko ne suka ambata Da haka ba wannan abin shi ga hannun mahukunta su ga wani irin jan kunne ya kamata a wanda suka yi an kama sun yi an samu shaidu wani irin jankun ya kamata a yi musu wanda zai zama tsawatarwa gare su da wani ire-iren su wanda wannan shari'a ta bar ma alƙali dama da nazari ya gani ya dace a yi musu wanda zai zama kwatsarawa in bulala za a yi ba a wuce bulala goma da annabi ya ce in ba haddi ba ba a wuce bulala goma duk abin da bai kai haddi ba ka a wuce bulala goma saboda ka malaman makarantun ne su ji tsoron Allah a bare bulala ashirin talatin hamsin annabi ya ce duk abin da bai kai haddi ba to ka a wuce bulala goma Allah za ka in ka wuce bulala goma ka yi ta'addanci sai dai a kan wanda za a yi goma ɗan go wasu ba hannun kallon wajen hamdik ashadu Allah ilaha illa an a wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh